gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu a yaushe ake bukata a ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari tare da ni Daula Salim. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi inda yau ma sha 11 ga watan Janairu shekarar ta 2019 maganar kenan. haka ne Hadiza yau ranar nishadi ce don haka mun yi babban kamu amma dai an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. To na farko dai sunana Aminu Abba Umar aka Nomis G aka The House Rapper aka The House Hip Hop Ambassador aka Kai Kai Kai Kauce sunana kenan da aka fi sani. To ko za ka ɗan bamu takaitaccen tarihinka? Da farko dai shi dai Aminu Abba Umar aka Nomis G an haife shi ne garin Kano. ya tashi garin kano ya yi makaranta garin kano sannan kuma ya je jami'ar bayero university kano ya karanci mass communication daga kuma nan ana nan dama tun a yarinta ba za a manta ko kuma ce ba zan manta ba saboda shekara goma sha takwas nake harkokin waƙoƙi ina ga wi'a na ɗaya daga cikin watan pioneers wanda suka fara hausa hip hop arewacin najeriya daga nan kuma a arewacin najeriya ina nan ina yi tun mutane ba su san menene hausa hip hop ba muka fara yin shi aka yi nisa kafin in zo in fara aiki a arewa 24 na fara a africa magic hausa dstv inda nake ta promoting hausa hip hop har zuwa yanzu kuma da nake arewa 24 nomis ji kuma ya jima a cikin waɗannan harkokin na karɓi award kala-kala na best northern artist of the year na karɓi mpm best na karɓi ama best kai award kala-kala duk da ba zan iya kirga su ba. to in to akwai naga kai saki sababbin waƙoƙi kwanan nan bayan wannan mm. waƙar taka da ake kira da basu filin so akwai wani waƙa da ah. na gani mai taki babu lokacin bata lokaci to waƙan ita kayi ta ne don matasa ne akan siyasa ko mai ma'anar waƙan To ita abin da ake nufi da babu lokacin bata lokaci watan a turanci no time to waste kenan ko? Mm. Yawwa inda yawwa akwai waɗansu abubuwa da suke faruwa a Najeriya da za ki kula mutane ba sa amfani da lokaci su kawai waɗansu gulma ne a ransu waɗansu kuma ba su tashi zai su nemi na kansu ba waɗansu kuma ba su je makaranta ba duk dai in ka tsaya ka ɓata lokacin ka haka zaka tashi tutar babu ba abin da ka mora a rayuwa. sai zaka kowane lokaci mu a wuri na ni fa kuɗi ne ko kuma wani abu da zaka amfani da shi mai muhimmanci ne shi sa muke cewa babu lokacin ɓata lokaci a cikin wakan kuma zaka ji inda nake magana cewa ina su shata ito ina su ado bayero ina su fila ina su wane ne mun ga gwamnatin da ta zo ta wucewa su ma sun yi mun gani sun san babu lokacin bada lokaci. To yanzu bari mu eh. shakata da wannan wakan naka domin jin cikakkiyar wakar. Kai kai kai check, check, check, check, check. That local G, yeah, uh, long as G, uh, Mr. Bangers, uh, yeah. Every So it's our town no time kai babu lokaci babu lokaci da sa bata lokaci agogo juya yake non stop zuciyar maza tana bugu non stop a tashi muke mu je can on top carry a kariya kuke kuke da mu a can top ina su shata ina su kama baki chops ina abacha ina feta kuki ina ado bayero sarki

kuma lokaci dan ya zo jiya ba mun jiya kai ne yau mu ne a can da can kai a ka never give up yaro ita shi ka nema dan babu lokacin fata lokaci kai ta nema kamar zaka lokaci in ka samu tsab zaka wasake ka zamo sarkin cikin gidanku ka zamo shugaban kasan garinku ka faɗa a ji ko ba daɗi kai malam kaka cika kauɗi duniya fan da faɗi. Yeah. To ji a cikin sababbin waƙan naga kayi wata waƙa mai suna Fatima. ce ce Fatima? To, na farko dai a Fatima za shi mawaki yana yi ne ya ɗauki suna guda ɗaya wanda duk a duniya in da mai wannan sunan za ta iya jin daɗi amma ni na sadaukarwa matata ce. Oh, Nake cewa Sunan eh, matarka Fati. Mm. Eh dama sunan ta Fatima kuma har na saka competition duk wanda yake ganin yana da Fati shi ma zai iya ɗauka ya je ya tura min bidiyon ya tagin ina a abin nan a mm. Instagram domin shi ma in gani. irin na yaba hankalinta na duna duniya babu kamarta saboda haka ta yi haƙuri ya ta zauna ta kwanta da hankalinta kawai. Mm, Kun gama ana kenan amma kuma duk masu suna irin fati a duniya yadda su a To wannan waka ma kenan yana faɗakar da mata da maza yadda za a yi zamantakewan aure kenan. Miji ya kuma matar shi ya nuna eh. ko? Yawwa yana ta sannan in kana son mata ka nuna mata kana son ta. ba wai inda jama'ar mu suke waɗansu da soyayya amma za ga suna dunkula abin a zuciyarsu in sun dawo gida ma ba sa iya zama da matansa suna musu maganganu mai daɗi da za su ji daɗi ma. To bari mu shakata da fati. fighting, I'm fighting, I'm fighting. Yeah wannan daga zuciya ta yake karkashin kullun zuciya ta wasiƙa ce a takaice na yaba miki ke matata cikin dubu keje ɗaya tar ranar da na fara ganin ke zuciya ta yi wata rike ke na son kuma babu kamar ke fatimomi matata fatimomi yar gata you're my number one top ten in my countdown you're my number one masu azaba one in a million azaba Part one in a million. Ta ta ta. Known as G-Mo Red. Ta ta ta. Come on. To wallahi babu kamar ke yarin ya yin zaman ke na zamo jesu ke biyonsi kin kanye sai ji tsoro ne mu gyambo babban kwaro muryar sata masa taro ke ce mamar ɗaya na. yau maliba kashin bayana ke ce aikin ladana number one in a million imakanda number one in a million sababa number one in a million tata Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima barkanmu da dawowa. In ci akwai cikin waƙoƙin nan kayi wata waka mai suna yong Alhaji. Kai kama kanka ko mm. kuma kama matasa ne alhazawa. To, ita kin san shi dama hip hop in zaki cewa irin waƙoƙi irin nas akwai kuri. In gane yawa ko ina za ga hip hop kuri ne to Young Alhaji ina kamar ina kai kaina ne. Eh wanda nake magana sosai cewa ba yong Alhaji ya shigo kuma ni babban yaro Mm. saboda haka in dai za su ji sakon za su ta cewa ko ni kaina nake zugawa a ciki duk wanda ya ji yawan galaji ya san kaina nake nan mm. zuga kan nan da kake yi kana zugawa ne saboda sauran matasa su yi kwaɗayi su yi koyi da kai domin samun dogara da kai ko dai kawai kana yi ne domin ka zuga kan kaɗai eh. to ina yi ne a bisa sauran matasa su gane cewa nomis ya je inda yake so ya je in gane mm. wadanda za ka ga in ka zama superstar to da kanka ka dinga zaga waɗansu waɗanda ba su yadda kaje ɗin ba ma za su tabbatar da cewa eh kaje je din tun daga shi ka faɗi kaza ka faɗi kaza ka faɗi kaza to da kaman wani kaimi ne ake kara waɗansu da suke son su zama kaman nomiji mm. da kuma waɗanda suke bakin ciki da nomiji to a gaya musu nomiji ya je wannan wurin <laughs> mm. Tuna mu ji bari mu shakata da yan alhaji domin mu ji mu ma mu san inda ka isa domin mu ma mu dage damtse mu samu mu isa inda ka isa kai ma. <laughs> shoki nauzi ya so fitoli wata bebe ta hango ne a wajen kashe 'ya'yan banki aka ce mata ni ne ceo na arewa maza da yan janki ka saka mata ladies mai zafi na haɗo mata wanka mai zafi daga london mun yi habu dabi muka je us aka ce canji babban yaro ne sunana daga kibi ta yuha da bulala manya sun san ba lalata ni kaɗai nake ba na fafa kai ba na fafa kai kuma ne yan garaje

barka mu da dawowa daga ƙarshe akwai wakar ka ba ni two fingers ko a turance eh, ka eh, abin nan a baka eh. yatsu guda biyu kenan a hausance. Mm. To shi kuma meye ma'anan wannan wakar kuma meye dalili da tasirin wakar? To, kin san shi a bani yatsu guda biyu, kin ga za ka iya daga hannu yatsu biyu ya nuna maka peace. Mm. watan zaman lafiya ko mm. za ka iya daga hannu a karkace ya nuna maka victory nasara Mm. to ni ita ba na two fingers ma'anar ta za kuma kana ka za kuma ka iya daga eh. hannu biyu ka nuna second term na siyasa <laughs> yauwa second term na siyasa haka ne to mm. ni a wannan yatsu biyun da nake nuna ita ce irin wacce aminu kano a zamanin da yake daga maka wannan yatsu biyun nasara kenan mm. kin gane to ni na samu nasara ne a rayuwata shi yasa nake gaya wa duniya na har na bada tarihi na a ciki akwai wani mai kuɗi da yake cikin garin Kano wanda duk ba a san nayi rayuwa da shi ba watan AA Rano wanda mm. shi yasa nake cewa kuna ina muke ta Hozulin da AA Rano kuna ina na je secondary na dawo na zarci jami'a kuna ina ne kaza kuma da na shigo cikin area zaka ji gilin gilin masu ɗaukar hoto suna yi masu waye masu waya masu kaza suna yi watan Nomis Jifa ya samu nasara kuma ya je wannan wurin kenan. To bari mu saurari ba ni tufin fingers domin mu Kauce ambassador. kai. Kauce. kuna ina na je secondary cirano can muke ta hosilin da A rano na gamo secondary na dawo Kano na zarce a cikin gaban Kano idan na samu ilimin da zan farfado shi yasa na ɗauki hosilin da aban. kuna ina na saka cikin ruwa da san kuna ina a lokacin da muke hosilin ba dare babu rana hosilin samu tashi babu ko sai da za a ce balanta ne in sai school da in samu ilimi kuna ina ke ta kwana cikin studio don na samu wakar da za a ji a radio don sound da nomisi kauce ambassador in gida in ka ji ake faɗa kasuwa in ka ji ake faɗa sai mu mahaukata a nasu ya ni mahaukaci a yanzu fa kaɗan kuke gani nake ta bako feeling a ko ina kira ina ta fasa chilling yau da na shigo cikin area ilin ilin kuka kun jima kun nutse ba ilin yanzu kun taho kuna ta waye waye ga wasu can suna da shi ne shi ne yan mafarki kuke ku tashi ni ne kasu ka je nomizi ake faɗa duk gida in ka je nomizi ake faɗa ko kunna tv nomizi kai ake gani ko kunna rediyo nomizi kai ake ta ji na yi godiya ku bani two fingers arewacin ochelin ambassador a kai kai kai kaushe to masuya na fa godiya da duk waɗannan abubuwan wannan fa abin da yake faruwa fa abin da ya faru ne ban kara ba kuma ban dana ba wannan shine rayuwar na wasu ake kai kai ku zauna namiji mu da dawowa daga ƙarshe a matsayinka na matashi kuma mawaƙi wanda ka daɗe kana waƙa kuma sannan ba wai waƙa kai ka sa gaba ba ka yi karatun jami'a kana da digiri kana da komai wani kira za ka ma matasa akan yadda za su koma makaranta su karatu da kuma yadda za su samu sana'a dogara da kai da kuma yadda za su daina shaye-shaye da bangar siyasa tunda yanzu muna cikin yanayi na siyasa ne. To, a daidai kan wannan gabar dama a wannan kudishi ina magana kuma zan yi amfani da wannan daman an gaya wa matasa da suke tasowa waɗanda na farko shi ne karatu yana da mahimmanci in kana da ilimi to babu abin da ba za ka iya yin cikin natsuwa ba. sannan kuma na biyu dole ne su tashi su nemi na kansu su tsaya da kafarsu su ma su ci su taimaka yan uwansu da iyayensu abu na uku kuma shine ita fa siyasa da banga siyasa da kiran nan kullum ina magana akwai wakoki da dama ma da nake magana irin wani irin su mai kiriniya da sauransu wanda bai kamata suna shigar da kansu cikin waɗansu abubuwa ba in kuka taru kuka je aka wani shi dan siyasa zai baka kuɗi ne ka je kai ta banga sai a kashe wani a zubar da jini lokacin da ya ci zaben sa ware juya zai zai manta da kai ba zai san da kana yi ba in wani kes ya taso ma ba a san da kai ba wanda zai zo dependent ɗinka to kaga a nan zaman lafiya ya fi komai shi za ka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki saboda dole ne fa matasa su gane tashin hankali ba shi da amfani zaman lafiya shine zai kawo ci gaba a ƙasa da jihar ka da duk inda kake amfani da duniya to wannan shine shawaran da nake so ba bada. Levels, when you're, basarwa la la la la la la la kowa ita shi ya samu am the G na gwagwa jinja isuwa ga manigaci ga da hausa hip hop rapper ga mutan kano akwai madalarex mai tsafta ga mu gidan kuɗi in ko mai ka zo amurka na amfi me ka zo in baka naira ka zo ka zauna ka dinga kirga tela babu shakka iki ku shakka tela feda zan ba ku labels mai kama da acapella cikon su kuna ina ne ku zo in ba ku doba number muhammad chapter shi yake da doba number kashi na masu wanka ku je ku samu ivy kan ku tsallako ku ketaro da wanka dan abi shi yake da wanka bani ga oshare ta zo ka ba su filin wayo wayo masu lagos wayo wayo masu feelings wayo wayo masu lili masu basarwa wayo wayo masu lagos wayo wayo masu feelings wayo wayo masu lili Make the shit in the airwaves is how we blowing up. Come on, we gon' keep it frenzy, cause we will never flop. You can tell it to the nation and the haters on the blocks. Cause peeps just been seeing my on why you too deformed. Can't coach it, we are the hardest on the spot. Naira, naira flowing the spot, just been spilling. Too much game and your girlfriend can't resist it. I mean, she said, she really can't resist me. Back in the day, the day call we on OT. Now don't people know I'm free. I guess they understand how we run this for cheese. Cause when it comes to dough, I'm san mantara, and mata, an samu ne harkar motoci, an san mun faka sinadarin flow sai ku on mana master. Hey, on sai ku ce mana masta. Wayo, wayo, masu levels. Wayo, wayo, masu feelings. Wayo, wayo, masu lyrics. Just basu basarwa. Wayo, levels. Way yo, way yo, pass feelings. Way yo, way yo, pass masu basarwa na ke benin da togo da ghana na basu lyrics ina basarwa na basu feelings mai yasa haka kwatankwacin babu lyrics sai na fari sai a maki like suna da lyrics bacin baci da ina kake da lyrics sai da iya kamar bidik a manchester sabakin gilashi kama zato ba namba ko ma gefe ka sa ido mu san su sai kana da muni za a san kana existing sai ka basu feelings da nan number one reason. Yeah, that will do. It's a burn of old fool. I'm the man of massage. Mexican Efizi. Safe out in my hot bar. Sick a cheap Benzi. Riding it slow into hot pop the city. Masa Edo when I looks like the glass shoe Gucci. The glass shoe Gucci. Way yo, way yo. the levels. Way yo, way yo. the feelings. Way yo, way yo. Boss lyrics. Just boss, boss, boss, boss, boss, boss, Wayo, wayo, masu fili. Wayo, wayo, masu liri. Masu basarwa. Wayo, wayo, masu levels. Wayo, wayo, masu fili. Wayo, wayo, masu liri. Masu basarwa. Ya that's me, no G. ya koma gefe basar, ka feelings, kuma kana basarwa. To a gaishe da Nomiji Hadiza kin ji tarihin Nomiji kuma kin ji waƙoƙin da ya kuma kin ji kiran da ya ma matasa wanda ya taka rawar gani sosai kuma ya yi kira ga matasa ya kamata a ce in matasa su koyi da irin shi kin gani duk da ya daɗe yana waƙa amma bai hana shi ya je ya koma makaranta ba bai shi ya eh, koma jami'a ya kammala digiri din shi ya sami digiri kuma kin gani yana sa yana waka kuma duk da haka kin san ma'aikaci ne a arewa 24 yana presenting zafafa goma to ya kamata dai a ce matasa ku tashi tsaye ku neman na kai ku dogara da kai a guje ma bangar siyasa ya kamata duk inda kuke kusancewa cewa ya kamata ku nema na ku makaranta yana da bala'in mahimmanci a rayuwa sosai to hadiza mita ce <laughs> a cikin kina son magana sosai haka ne fa daula kin san yanzu matasan ne namu sai a hankali mm. amma dai tunda dai um, shi wannan uh, mawakin ya dan ja masa kunne muna fatan dai su ma dai za su dan saurara su koma makaranta don shi karatu yana da mahimmanci sosai ba wai an ce kar a je a yi um, koda wani waka suke so ko wani abu da suke mm-hmm. so a rayuwa amma kar a aje karatu a gefe guda a mm-hmm. tabbatar dai an karasa karatu nan don shi babban abu a rayuwa kuma ba a tsufa da karatu ko dan shekara arba'in ne arba'in da biyar da za a iya koma jami'a ban bambanta na da ina jami'a ma akwai wani dan shekara ina jin ya kai sittin tare ka karanta mass communication da shi <laughs> to ba tsuba da karatu kuma dai a dai guje ma ni ma wallahi haka mutum siyasa ba mm. ina ji sun kai su wurin su uku mm. muna kiran su mama <laughs> oh kin gani mata ne ma ko mata ne mata ne wallahi ce musu mama. Mm, to jama'a duka Allah muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau sai kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin. Hadiza Kyari. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu a yi hutun karshen mako lafiya. bincike ta tsaro zance. ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba